labari na farko dai a jaridar ta muryar yanci labarin da ke cewa ministan lantarki ya nemi gafarar 'yan najeriya kan yawaitar ɗauke wuta ministan lantarki ya nemi gafarar 'yan najeriya kan yawaitar ɗauke wuta a da labari na gaba ke cewa hukumar naftac ta tsunduma yajin aiki labari na gaba kuwa yana bayyana cewa hukumar efcc ta saki sanata okorocha hukumar efcc ta saki sanata okorocha labari na ƙasa da wa'ina labarai kuwa wanda shi ne babban labari a jaridar da 'yanci labarin da ke cewa buhari ya dawo najeriya bayan kammala hutu a london shugaba muhammadu buhari ya dawo najeriya bayan kammala hutunsa a london labari na gaba kuwa labari ne a kan jihar borno inda aka bayyana cewa dakarun soji sun fatattaki boko haram daga damasak dakarun soji sun fatattaki boko haram daga damasak a jihar borno a inda labari na gaba labarin da ke cewa matsalar tsaro akwai hannun manya a ciki in ji gwamnan borno gwamnan borno dai baba gana umar zulum ne bayyana cewa akwai hannun manya a cikin matsalar tsaro ta ta'addafi najeriya an yi labari na gaba ko ke cewa shan gurɓataccen zoɓo ya yi sanadin mutuwar mutum goma a jihar kano ƙasa da wannan labarai kuwa labari na cewa an janye takunkumin rijistar layukan waya an janye takunkumin rajistar layukan waya a inda aka bayyana cewa za a koma yin rajistar ranar litinin mai zuwa labarin na gaba kuwa yana cewa a zamfara dai direbobi sun shiga yajin aiki direbobi sun shiga yajin aiki a jihar zamfara labari na karshe kuwa a wannan jarida ta muryar 'yanci labari ne da ke cewa gwamnatin buhari bata san darajar talaka ba in ji aisha yusufu da take bayyana cewa gwamnatin buhari bata san darajar talaka ba in ji aisha yusufu